restaurant sunana yakubu muktar daga nigeria na yi karatu a soas 1992 na yi digiri digiri phd na yi ana zamana a karatu da ne a SOWOS ya taimake ni a rayuwata zuwa matsayin da nake yanzu kuma ina muna da dangantakata da wannan makarantar